This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 4 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Wasu 'yan bandaga daga kungiyoyin miyagu sun kashe mutane 25 a wasu ƙauyuka hudu a jihar Katsina da ke Najeriya a matsayin harin ramuwar gayya a kan farmakin da sojoji suka kai a su. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila bai kamata ya zama da wahala ba ga Hamas. rasha ta kaddamar da hare-hare da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankunan kharkiv da nipro na ukraine inda akalla mutane shida suka jakata kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda 'yan jarida a najeriya suke gudanar da binciken kwakwaf a kan manyan ayyukan da jami'an gwamnati ke yi sannan su sanar da jama'ar gari yadda aka kashe su karkashin wani shiri na cibiyar bunƙasa fasahar aikin jarida. Haka kuma za mu tsakuro kaɗan daga cikin tattaunawar da aka yi da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya a cikin shiri na musamman na zauren VOA a nan Washington. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga daga kungiyoyin miyagu sun kashe mutane 25 a lokacin da suka kai farmaki a wasu ƙauyuka hudu a yankin arewa maso yammacin Najeriya a matsayin harin ramuwar gayya akan farmakin da sojoji suka kai maɓoyarsu a cewar wani jami'in tsaron yankin. A jihar Katsina aka kai hare-haren a ranar Alhamis wato ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da hare-haren 'yan bandiga da ke yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. 'Yan bandiga sun afka a ƙauyukan unguwar sarki gangara tafi da kore a ƙaramar hukumar sabuwa da yammacin ranar alhamis inda suka buɗe wuta a kan mazauna ƙauyukan a cewar nasiru babangida kwamishinan tsaro na jihar katsina mazauna yankin da dama sun jakata yayin da 'yan bandigar suka yi garkuwa da wasu a cewar baban gida sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi cewa amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da isra'ila bai kamata ya zama da wahala ba ga hamas amma har yanzu burin mayakan na samun shugabancin yankin gaza bai da tabbas Ƙungiyar Hamas wadda ke iko da ziran Gaza ta sanar da cewa tawagarta za ta koma birnin Alkahira a yau Asabar don ci gaba da tattaunawar da aka daɗe ana yi wadda Masar da Kata suke shiga tsakani don a tsagaita wuta a farmakin da Isra'ila ke kaiwa a kuma sako sauran mutanen da aka yi garkuwa da su. Muna jira mu gani ko a zahiri za su amince da amsar tsagaita wutar da kuma sakin sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a cewar Blinken da yammacin jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa a hakikanin gaskiya a yanzu abin da ke tsakanin cimma tsagaita wuta da jama'ar Gaza shine ƙungiyar Hamas. Rasha ta kaddamar da hare-hare da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankunan Kharkiv da Dnipro na Ukraine, inda akalla mutane shida suka jakata Harin ya kuma shafi wata muhimmiyar cibiyar ababen more rayuwa da gine-ginen 'yan kasuwa da na jama'a a cewar jami'an yankin a yau Asabar. rundunar sojan saman ukraine ta ce sojojin rasha sun harba jiragen sama marasa matuki guda goma sha uku a yankunan arewa maso gabas da tsakiya na kasar amma na'urorin kariyarta na sama sun kakkaɓo dukan jiragen a cewar kwamandan rundunar sojan saman ko da yake tarkacen jiragen da aka harbo sun fada akan farar hula a birnin kharkiv a arewa maso gabashin kasar inda mutane hudu suka jakata gobara kuma ta tashi a ginin wani ofis a cewar gwamnan yankin Ole Sinahubov a shafinsa na Telegram ya ce ana jinyar wani yaro ɗan shekara goma sha uku da wata mata a asibiti. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya da aka gudanar a jiya Juma'a. 'Yan jarida a Najeriya suna kasancewa a gaba-gaba wajen bin diddigi da tabbatar da ganin jami'an gwamnati suna sauke nauyin da aka ɗora musu yadda ya dace ta hanyar wani shiri na cibiyar bunƙasa fasahar aikin jarida. 'Yan jaridar suna gudanar da binciken kwakwaf a kan manyan ayyukan da jami'an gwamnati ke yi su sana sannan su sanar da jama'ar gari yadda aka kashe su Ga karin bayani a cikin wannan rahoton. James Apache ya isa wurin duba lafiyar jama'a a cibiyar kula da lafiya da ke daddare amma ba don lafiyarsa ba. Ɗalibin ɗan jarida ya je wurin ne domin ganin yadda cibiyar ta gwamnati ke gudanar da ayyukanta a jihar Nasarawa ta tsakiyar Najeriya. bangare ne na wani shiri da ake kira Udemy. Kalmar Ibibio da ke nufin nawa kaso tana aika ɗaliban 'yan jarida waɗanda aka sani da U Monitors don bincika ayyukan gwamnati da kuma tabbatar da hukumomi sun tsare ayyukansu. Wani lokaci za ku je wuraren da aka ba da waɗannan ayyukan, kuma za ku gane cewa mazauna yankin ba sa son yin magana da ku saboda ba su da masaniya game da waɗannan ayyukan. kuna fuskantar kalubale wasu lokuta har da barazana ga rayuwarku idan wani dan majalisa ko wani mutum ya gano cewa za ku rubuta wani labari da zai shafe shi cibiyar tabbatar da ci gaba ta hanyar aikin jarida wato center for journalism innovation and development ko sjid ta kaddamar da shirin udeme a shekarar 2018 tana ɗaukar ɗalibai kusan ɗari kamar a fashe a kowace shekara suna bibiyar ayyukan more rayuwa da gwamnati ke yi kamar gina makarantu da asibitoci haka kuma suna zantawa da 'yan ƙasa game da abin da suka gani Masu bibiyar ayyukan sun kware sosai a magana da harsunan mutanen wurin. Don haka idan za su shiga shirye-shiryen gidajen rediyo suna magana da waɗannan yarukan na cikin gida domin mutane su fahimci ma'anar batutuwan da muke magana a kai daga nan sai mu ga suna ta yin kira bayan shirin. Najeriya ce ta 145 a cikin kasashe 180 da suka fi ayyukan cin hanci da rashawa a gididdigar kungiyar Transparency International. Cibiyar ta CJID ta ce akasari jahilci ne ke sa ba a hukunta jami'an gwamnati. A wata ziyara a hukumar yaƙi da rashawa mai zaman kanta ta Najeriya a watan Fabrairu, hukumomi sun yi alkawarin tallafa musu. Batun ayyukan cin hanci da rashawa wata matsala ce. Za mu ci gaba da yin aiki tare da ku. CJID ta ce tsarinta yana kawo sauyi kuma zai iya zama abin koyi da ya kamata sauran kafofin watsa labarai su bi. Shirin yana kawo kyakkyawan sakamako lokacin da a fashe ya fara ziyartar wannan cibiyar kiwon lafiya ba ta fara aiki ba bayan 'yan watanni da rahotonsa gwamnati ta buɗe asibitin ga al'umma. ƙaramin mataki na bibiyar jami'an gwamnati kan iya kawo sauyi. To Madalla ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen ta ce samun cikas a demokuraɗiyya na iya yin mummunan illa ga tattalin arzikin ƙasa. A kaikace a kaikaice tana caccakar Donald Trump tsohon shugaban ƙasar ne. Da take jawabi a jiya Juma'a a jihar Arizona, Yellen ta yi amfani da bayanai da alkalaman tattalin arziki don bayyana yadda rashin mutunta tsarin demokuraɗiyya Amurka da hukumomin ƙasar zai iya gurgunta tattalin arziki nan da shekaru da yawa masu zuwa. Yellen wacce ta yi wani abu na ba sabon ba a fagen siyasa bata ambaci sunan Trump ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican ba a jawabin da ta yi a cibiyar dona ta McCain, amma ta nuna cewa idan tsohon shugaban ya sake komawa kan mulki ba ƙaramin tasiri hakan zai yi ba. kalaman nata na zaman tamkar wani gargadi ga shugabannin 'yan kasuwa da ta yiwu su yi watsi da rashin mutunta ka'idojin dimokuraɗiyya na zamani da trump ke yi domin sun fi son ƙudurin tsohon shugaban na samun ci gaba ta hanyar rage masu haraji da kauda wasu ka'idoji. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa a Kenya a cikin 'yan makonnin nan. lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla goma kuma ana hasashen yanayin zai kasance da muni a cikin wannan watan a cewar shugaban kasar william ruto a jiya juma'a ambaliyar ta yi barna sosai inda gidaje hanyoyi gadoji da sauran gine-ginen ababen more rayuwa suka lalace a fadin kenya ƙasa mafi karfin tattalin arziki a gabashin nahiyar afirka Adadin waɗanda suka mutu ya zarta na waɗanda ambaliyar ruwan El Nino ta haddasa a ƙarshen shekarar da ta gabata. Ana hasashen mahaukaciyar guguwar Hidaya za ta sauka Tanzania makwabciyar Kenya daga kudu a yau Asabar. Ambaliyar ruwa ta kashe mutane fiye da 160 a Tanzania tun daga farkon watan Afrilu, a cewar kakakin gwamnatin Tanzania mubarai Matani. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu waiwayo nan birnin Washington DC da ke Amurka. a ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawar da aka yi a zauren voa da wasu daga cikin gwamnonin najeriya da suka halarci nan washington dc waɗanda suka hada da gwamnan jihar jigawa da kebbi da sokoto da kuma niger a cikin bakin da suka halarci zauren tattaunawar ɗaya daga cikinsu ya mika tambaya ga gwamnan jihar jigawa akan ilimi musamman ma ilimin 'ya'ya mata kamar haka. Salamu alaikum. Alaikum salam. A sunana Tijjani Mukaddas kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya. Sannan ni ne ke wakiltar Najeriya a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan Amurka. A tambaya ta ga gwamna na na jigawa. mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso talatin a bangaren ilimi wannan ba karamin abu ba ne kuma abin a jinjina gwamna ne bayan haka um, ‘ya'yana guda uku din mata ne shi yasa yanke da sha'awa a kan ilimin 'yan mata to ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin 'yan mata a jigawa state ba sabida idan ka duba jigawa kamar kowace jiha arewacin najeriya za ga yara 'yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron ma a najeriya sannan sai tambaya ta ta biyu ga mai girma gwamna na kebbi kamar yadda ya faɗa bai yadda da wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta ko yaya ne lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar kebbi ba ma kebi ba duka arewacin najeriya kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a najeriya sannan ya yi bayani akan yadda almajiri education da sauransu to ga shiri da ya zo da shi na almajiri ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin jonathan da su mm, shiri na unesco da na unicef akan an kawo karshen wannan matsala to ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata To muna godiya kwarai da gaske bari mu fara da gwamnan jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa. To alhamdulillah wannan tambaya ta yi daidai mu a jigawa ilimin mata ana ba shi wata daraja ta musamman domin ilimin mata a kyauta ake yin tun daga firamare har university. duk yarinya da take jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university kyauta ne gwamnati ke biya mata su kaga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata domin mu kara sanin cewar wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 ah, da suke sudan muka dawo da su muka kai su cyprus waɗansu muka kai su india to daga cikinsu wannan yaran kusan 160 kusan yara 100 daga cikinsu mata ne so because mun ba ilimin mata mahimmanci kwarai da gaske kuma mun ga cewar ilimantar da mata din zai taimaka mana kwarai da gaske musamman wajen harkar asibita da sauran abubuwa da yawa so and uh, wannan ya sa mun samu damar ba yaran ilimi kyauta na mata ya samu samu damar cewar babu wani yaron yanzu outside da zaka gani mace duk da take tallan nan akwai abubuwan da muka sa wanda yake akwai a lot of incentives da aka introducing a system din akwai wani institute da muka yi na dan student care wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school miye dalili idan ba su da uniform ne gwamnati za ta dinka musu uniform ta ba su su je makaranta sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda yake za a dawo da shi jigawa ce kadai a jihar a najeriya bayan gwamnati ta yi aji ɗaya biyu uku jigawa ta yi hudu biyar shida su duka su abubuwa ne da aka yi a jihar jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta gwamnan jihar jigawa kenan yayin da ya amsa tambaya a zauren voa kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da daya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu makeri a shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya komai kiri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wannan watan Mayu ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta gudanar da bikin gangami kan kiyaye hatsira a duniya domin faɗakar da al'umma akan kaucewa haɗuran akan hanyoyin duniya baki ɗaya Amma kafin mu kawo muku takaitaccen tarihin wannan gangami na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙungiyar masu motocin sufuri a Najeriya ta NATO ta koka akan yadda lalacewar hanya a Najeriya ke kawo nakasu ga ayyukansu. ga dai wakilinmu mustapha nasiru batsari da rahoto akan haka Ƙungiyar masu motocin sufuri a najeriya wato nato ta ce tana tafka asarar dukiya da ma rayukan mambobinta a sakamakon rashin kyawun hanyoyin mota a najeriya Ƙungiyar dai ta nuna damuwa matuƙa akan lalacewar babbar hanyar motar da ta tashi daga garin kaduna zuwa birnin gwari ta zarce ta gina zuwa makwa har zuwa jaba shugaban sashen tsara ayyuka na kungiyar ta nato a nigeria dr kasim ibrahim batayya wanda ya zo nan jihar niger domin kaddamar da sabbin shugabannin kungiyar ta nato reshen jihar niger ya ce suna buƙatar ganin sun haɗa hannu da gwamnatin jihar Niger domin tunkarar gwamnatin Najeriya kan gyara wannan hanya mai matuƙar tasiri wajen hada-hada a tsakanin arewacin Najeriya da kuma kudu maso yammacin ƙasar. kira na yi da gwamnatin jihar Neja da mu haɗa kai da ita da NATO domin mu kai kukanmu ga gwamnatin tarayya a zo a duba mana hanyoyi da suka haɗa yamma da arewacin Najeriya musamman hanyar da ta tashi daga makwa ta bita pizi ta bita ta gina fandogari birnin gwari ta tafi Kaduna a tabbatar da cikakken tsaro a cikin hanyar domin idan an samu wannan hanyar to ina tabbatar maka yadda ake amfani amfani da hanyar bidda zuwa na ta zama hanya ta biyu wanda za su tafi arewa to za a daina kaga su ma hanyoyinsu na jiha za su samu saukin bin motoci da kuma hanyar da ta taso tun daga yawuri ta taho ta rijau ta zo kwanta gora ta bullo ta fizi ita ma ta haɗu da wannan hanyar ita ma tana bukatar a kula a duba ta a gyara ta da kuma hanyar da ta tashi daga bidda zuwa lafai dan gun da irage rage ba a gyara ba shi ma muna so mu yi haɗin gwiwa da mu da gwamnatin jihar neja domin mu kai kukanmu da gwamnatin tarayya don a zo a gyara mana. na gaya mana girman asarar da kungiyar ku take yi sakamakon rashin kyawun hanya a Najeriya. ita asara ba ta misaltuwa domin daga inda ka rasa rai kwaya ɗaya ai baka da misalinsa kuma dukiya da ake rasawa ba mu da ƙididdiga na adadin dukiyar da ake rasawa a sakamakon hatsarin mota da ake yi a Najeriya. To matsalar rashin kyawun hanyar dai ya shafi masu hada-hadar kasuwancin dabbobi zuwa kudancin Najeriya. Alhaji Hussaini Yusuf Boso tsohon shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya ya ce suna shan wahala sosai a saboda haka suna buƙatar ganin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wani abu cikin hanzari a kan waɗannan hanyoyi nata. Har mu da ba ƙungiyar muke ba, kowa yana wahala a kai. Abin da zan ba da shawara shi ne gwamnati ta yi dumayuwa mai yiwuwa ta ga cewar ayi an gyara hanyoyi ko kuma muna kira ga shugaban ƙasa ya yi Allah duk ko ina ma a Najeriya a taɓa don hanyoyin su yi kyau don arzikinmu ya bunƙasa. To sabon shugaban kungiyar ta NATO reshen jihar Niger Alhaji Hassan Shiroro ya ce ko baya ga buƙatar gyara hanyoyin akwai shiri da suka yi a tsakanin su da gwamnatin jihar Niger na sawo sabbin motocin sufuri da zai taimaka wajen kawo sauƙin safarar jama'a a jihar Niger. alhamdulillahi idan man manta ba mai girma gona mun zauna mu yi magana da shi akan ppp cewa muna so a taimaka mana domin a sai motocin sifiri domin kasan nan ta bunƙasa jihar Niger ta bunƙasa kuma ya yi alkawali insha Allah don na san shi shi mai alkawali ne ba zai saba ba ya yi alkawali insha allahu za mu haɗa hannu da su domin a samu motoci na sifiri domin jihar Niger ta ƙara ci gaba. Mataimakin gwamnan jihar Niger, Comrade Yakubu Garba, ya ce jihar Niger na tsaka mai wuya kasancewar ta fi kowace jiha a Najeriya yawan hanyoyi da suke mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne, amma kuma duk da haka suna iya ƙoƙarinsu. duk wani state a fadin kasa a bayan Niger take titin nan federal government kuma ba wani state da take titin nan federal government kamar Niger state to haƙƙin federal government ne ta yi amma wani abun dole mu za mu sa hannu mu yi daga baya idan federal government ta ga ainihin mun kare tana iya cewar to bari ta biya mu abun da haƙƙin mu amma kafin nan dole mu dubi inganci na wa'annan titin nan mu yi su amma wani abun kuma dole a yi haƙuri idan za ka yi abu sun kai kamar guda goma dole ka dubi priority ma'anan priority ingancin kowanne yau ko da mun gyara muku titi sannan mun samu wa'anda suke tare hanya sun hana hawan titin mai muka yi kaga yankin banza to idan kuka duba jihohinmu kusan ainihi rabin jihohinmu a nan arewa fafatukan da ake yi da rashin tsoro a yau ya riga ya kai la haula wala quwata to wani abun za ku yi hakuri ku taimaka mana ne? kamar in an ƙara irin wannan taron a samu community a rubuta a ja hankalin federal government cewar ya dace tituna kaza da kaza da kaza a gyara su zai taimaka wurin ainihi kare salwantar rayukan mutane da kuma tattalin arzikin kasa sannan kuma zai taimaka wurin bunƙasa albarkacin ita ma kasan ma da kuma tattalin arziki a wannan taro na kaddamar da sabbin shugabannin na nato a jihar Niger dai an janyo hankalin direbobi sosai akan illar shan miyagun kwayoyi a lokacin da suke tuki. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To gaida na Batsari. Kamar yadda kuka ji a farko wannan shiri, a wannan wata ne hukumar kula da harkokin sufuri ta Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanar da gangamin mako na Global Road Safety Week. gangamin na wannan shekara zai fara ne daga ranar goma zuwa sha hudu ga wannan watan mayu an fara wannan bikin mako ne a shekarar 2007 amma daga wancan lokacin ne kuma aka dakatar da bikin haihu zuwa shekarar 2013 daga shekarar 2019 ne ake wannan biki a duk shekara biyu wannan wani gangamin kiyaye hatsara ne da hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who take ɗaukar nauyi da zammar wayar da al'umma game da kiyaye hanyoyi da yawan hatsarin ababen hawa kiyasi dai ya nuna mutum miliyan daya da dubu dari uku ne ke mutuwa a duk shekara akan hanyoyin duniya kana wasu daga miliyan 20 zuwa miliyan 50 suke jikata a duk shekara kididdiga ta nuna hatsarin ababen hawa shine ya fi kashe mutane tsakanin masu shekaru da yawa da matasa da ma kananan yara idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku abin da gangamin bana ya kunshi yanzu a madadin wakilinmu mustapha nasiru batsari da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman juli lazar gresham da ta haɗa sauti baba ya koma makeri ne daga nan birnin washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri masu sauraron mu ga wannan saƙon. Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi. masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Alasa mu dace. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko sako ne daga Sani Muhammad cindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi, Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa zan yi amfani da wannan dama in kira ga gwamnatin Bola Ahmad Tinubu da ta yi gaggawar shawo kan matsalar karancin man fetur da al'ummar kasar ke fama da shi. Da fatan wannan kiran nawa zai kai ga kunnuwan da aka yi domin shi. Shi ko wannan saƙon cewa ya yi zuwa ga filin wasiƙun masu sauraro salam VOA Hausa. Allah sarki Najeriya ta mude ta zama tamkar tsohuwar riga idan nan ya tsage an ɗinke sai kuma can ya sake ɓarkewa. Allah dai ya yi mana magani saƙo daga Malam Umar Kamba Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri ya ce muna marhaban da kaddamar da dokar ta ɓaci kan fannin ilimi da gwamnatin jihar Kano ta yi. Ganin cewa hakan zai taimaka matuka wajen dawo da martabar ilimi a jihar. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Amin. Wannan saƙon kuma cewa ya yi. hakikanin gaskiya idan haka za a ci gaba da jagorancin mulkin mu najeriya hakikanin gaskiya akwai matsala ya kamata gwamnatin najeriya ta gaggauta kawo ƙarshen tsadar kayan masarufi da kuma man fetur musamman ma man fetur domin in dai mai bai sauka ba to komai ba zai sauka ba sako daga babangida buba fajewa daga ƙaramar hukumar takai Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga annabin Rijau da Aisha Usaini gwate Karasuwa. Suka ce muna kira ga masu gidajen mai da cewa don girman Allah da manzansa su dinga tausaya wa jama'a domin duk wanda ya tausaya wa wani shi ma Allah zai tausaya mishi. sannan kuma bai kamata su manta da cewa duk abin da mutum ya shuka shi yake girba ba a ƙarshe muna addu'ar allah ya kama mana mafita amin da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice. To a takaice wasu 'yan bindiga daga kungiyoyin miyagu sun kashe mutane 25 a lokacin da suka kai farmaki a wasu ƙauyuka hudu a yankin arewa maso yammacin Najeriya a matsayin harin ramuwar gayya a kan farmakin da sojoji suka kai a maɓoyarsu a cewar wani jami'in tsaro a yankin. A jihar Katsina aka kai hare-haren a ranar Alhamis wato ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da hare-haren 'yan bindiga da ke yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila bai kamata ya zama da wahala ba ga Hamas, amma har yanzu burin mayakan na samun shugabancin yankin Gaza bai da tabbas. To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Sarfila Hashim Gumel da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ku.